الرحمن الرحيم قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد ومن يتوب عن فسقه فليقبل أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم أو عن كل ما من قبل ذا رواه والنووي كل ذا أباه وما رآه الأولون أرجحوا دليله في شرحنا موضح ومن نفى عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح أو قال لا أذكره ونحو ذا كأن سيف صحه أن يؤخذ وآخذ وآخذ أجر وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سمحوا وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد wannan shi ne karatunmu na ashirin da shida ɗazumin ce da shida da biyar ne na jin tun jiya ne aka fara samun kure sau na kawo a zuciya ta cewa sha tara muka yi a wancan zangon sha takwas muka yi ah, na jiya na yamma shi ne ashirin da da hudu ko na ɗazu kuma shi ne 25 yau yanzu kuma shi ne na 26 a yau litinin 20 ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1437 kuma yake daidai da 11 ga watan tara miladiya ta 2017 a wannan darussa na a cikin alfiyatul hadith ta al'imamu suyuti alaihi rahmatullah ملائكه تشا ومن يتب عن فسقه فليقبلي او كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي ابو قبوله مؤبدا ثم او عن كل ما من قبل ذا رواه والنووي كل ذا اباه nan yana magana akan hukuncin wanda yake da fasiki ne يتوبا fasiki ne an riga an yi masa hukunci da fasikanci daga baya tuba to yaya hukuncin tubansa za a karbi tubansa a karbi hadisansa ko za a karbi tubansa wani farko abin da ya kamata mu fahimta cewa dukkan wani laifi da mutum zai wa Allah subhanahu wataala idan ya nemi tuba ya tuba ya nemi yafiyarsa ya nemi afuwa a wajensa ubangiji yana yafe ma bawansa kowane irin laifi mutukar dai bawa zai tuba matukar bawa zai tuba ya kyautata niyyarsa ya kyautata komawa ga Allah subhanahu wataala Allah zai yafe masa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to amma anan suna maganar wanda ya tuba malaman hadisi za su karbi za su ci gaba da mu'amala da shi a matsayin yanzu ya dawo mutumin kirki ko ku a'a ba za su ba ci gaba da mu'amala da shi ba wannan tuba tsakaninsa da Allah wannan babu wanda ya isa ya shiga tsakaninsa da Allah kamar yadda wannan mai ilimi ya cewa mutumin da ya kashe rai tara ya cike da na ɗari ce mani ya hulu bainaka wa baina wa na tauba waye zai shiga tsakaninka da tuba amma wannan tsakaninsu da shi su malaman hadisi za su ci gaba da mu'amala sa da shi a matsayin yanzu tun da ya tuba a ci gaba da karɓar hadisinsa ko ba za a ci karɓar da karɓar hadisinsa ba shine nan yake fadar hukuncin wannan yace wa man yatub an fisqihi falyuqbali wanda yake da fasiki ya tuba to a karbi hadisin sa a karbi hadisin sa a ci gaba da aiki da abin da ya ruwaito matukar ya tuba ya bar abin da yake da yana shan giya ya daina da barawo ne ya daina ci gaba da mu'amala da shi fasikanci yake ya daina al-fudail ibn iyad kafin ya zama eh, fudail ibn iyad fashi suke yi amma daga baya ya zama cikin waɗanda suka fi kowa ibada a cikin wani al'umma ya zama cikin wanda suka fi kowa tsoron Allah walittaka ta gaske su ne su fudail ibn iyad wanda da can kafin haka ba mutumin kirki ba ne al-mahdi al-mahdi na ahlus ba mahdi na shi'a ba al-mahdi na ahlus ya zo a cikin ya tabbatacciya cewa yuslihuhu Allahu fi laila a dare daya Allah zai gyara shi kalmar yuslihuhu Allahu fi laila tana nufin zai tasowa ba wadda ake yabo ba zai taso haka ana masa gani gani kuma yana wasu abubuwa da ba masu kyau ba lokaci ɗaya sai Allah ya gyara shi sai ya zama kuma shine mahdi hazil umma sau haka mutum yi laifi ya tuba wannan Allah yana karɓar tuban zaka in mutum ya aikata fasikanci sai ya zawo ya tuba ya gyara halayensa inna Allah yaghfiru ba jami'a shine yasa ya ce ku hukuncin sa za a karɓi hadisin kuma za a aiki da hadisinsa sa aw bil hadisi ko kuma ya tuba daga yin wa annabi karya? wato shi laifin a da an kama shi da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya tuba ya ce ya tuba ya yi nadama ya san ya yi babban laifi ya yi babban kuskure ba zai sake ba to shi za a karɓa kunga ya raba matsalar biyu akwai wanda fasikancinsa na aikata ma'asi ne akwai wanda fasikancinsa shi kuma na yi wa annabi karya ne to shi wannan da yake aikata ma'asi ma'asi a tsoron sabon Allah sai ya ce fale ƙubali wanda a karɓe shi Au kadhibil hadith au man yatub an kadhibil hadith wanda kuma ya tube ya daina karya fa ya daina wa annabi karya fa ibn hanbal wa sayrafi wa al-humaydi abaw qabulahu mu'abbadan to cikin malamai akwai ibn hanbal shine ahmad ibn hanbal wa sayrafi shine abubakar muhammad ibn abdullah sayrafi irin cikin manyan manyan malaman shafi'iyya cikin malaman karni na na hudu ya rasu shijira tana 330 wal humaidi humaidi shine abubakar abdullahi ibn zubair al humaidi babban almajirin imam shafi'i kuma ɗaya daga cikin malaman al-imam al-bukhari wanda da shi al-imam al-bukhari ya buɗe littafinsa al-jami shine hadisin farko ta al-humaidi ya rawaito shine hadisin inna al-amal bin niyyat ya rasu shekarar hijira 230 to waɗannan da ya zana waɗannan jimajiman malamai ibn hanbal ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal wanda ya rasu hijira 241 wasairafi ne abubakar muhammad ibn abdullah as-sairafi sai al-humaidi abubakar abdullah ibn zubair al-humaidi abau sun ce ba za abau sun ce ba su karɓarsa ba in dai ƙarya yi wa annabi a baya aka same shi da laifi aka same shi ya taɓe wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to ko ya zo ya ce mana ya tuba wanda tsakaninsa da Allah amma mu ba za mu karɓe shi ba mu'abbadan har abada thumma na'u an kulli ma min qabli sannan suka nesanta kansu daga dukkan wani abin da ya ruwaito bayan bayan wato min qabli za kafin ma laifin kafin yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kafin a same shi da laifin yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yayi wasu ruwayoyi sannan aka kama shi da laifin yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to waɗancan ruwayoyin da yayi kafin a kama shi da laifi shi ma suka ce duk mu ne santa kanmu da su ba za a ce ai waɗancan ruwayoyin yayi su kafin ya tabbata maƙaryaci ba wanda ya bayan ya tabbata maƙaryaci su ne ba za mu karɓa ba a'a sun ce hatta hadisansa da ya ruwaito kafin hukuncin ya zama makaryaci din ba su karba ba saboda mai saboda suna cewa al'adar ubangiji la ya ba a karan farko mutum yake kunyata ba wato aka same shi ya yi laifi to ba shi ne na farko ba kafinsa ya yi saboda haka ba za mu ce wannan da muka kama shi da shi shi ne na farko ba don haka abin da ya yi a gabanin wannan shi kenan mu karɓa ba za mu ce haka ba saboda haka za mu tuhumi hatta waɗancan na baya ma akwai yiwuwar ya yi wannan karya a cikinsu saboda haka suka ce ba za su karɓa ba wawiyu kulla za a bahu amma al’imamu nawawi ya nawawi ya ibn sharafuddin nawawi kullu za duk wannan ra'ayin guda biyu na cewa ba za mai karya in ya to za a karbe shi ba sannan ruwayoyin da yi kafin ya kama shi da karya ba za a karɓa ba shine kullu za abaho ya yace shi bai yadda ba yace idan mutum yana yayi wa ƙarya aka same shi da wannan laifi daga baya tuba muka yadda tubansa na gaskiya ne to ya kamata a ci gaba da karɓar hadisinsa sannan kuma abin da ya ruwaita kafin a kama shi da karya, shi ma ya kamata a karɓa wannan ra'ayin imamun nawawi kenan yana ganin cewa a musulunci ai babu wani laifi da za a ce mutum ya yi shi kuma ya ci gaba da zama a mai laifi a yi ta masa mu'amalar mai laifi a musulunci babu wannan ya saba wa usul saboda haka a yadda da sihhatu taubatihi ba'dal kadhib a kuma qabulul riwayati ha matukar dai tuban da ya yi tuba ne na gaskiya ba mu ga alamun cewa yaudara ce ba in mun ga alamun yaudara ce wannan mu ki yarda da shi amma idan har mun gaskata tubansa to shi imamun nawawi yana cewa mu karba don yana cewa a cikin sharhin sharhin da yau Muslim yana cewa maganar a ce wanda yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba za a karbi ruwaya sa bayan tubansa yace ba mu samu wani asali wani abu da yake da kama da shi a cikin shari'a ba wanda ya kama da wannan mutum ya tuba kuma a ci gaba da masa mu'amala ta mara kyau <coughs> ah, imamu suyuti cikin sharhin sharhin abin da kamar yadda yake faɗa a nan yake cewa wa mara ahul awwalu na arjahu ra'ayin malamai na farko shi ya fi rinjaye suwaye na farko shi ne ibn hanbal wa sairafi wal humaidi da suka ce kawai wannan mutum tsakaninsa da allah ya je ya tuba amma dai mu za mu ci gaba da yanke alaƙa ta diplomasiya da shi ba ta gaba da hulɗa da shi ba suyuti yake cewa wannan ra'ayin nasu arjahu ya fi ƙarfi ya fi rinjaye ce ho fi sharhina muwaddahu mun yi faɗi dalilin wannan ra'ayin nasu a cikin sharhin da muka yi mun yi bayaninsa filla-filla sharhinsa shine eh, tadribin rawi sharhin da yawa tatrib النواوي تدريب rawi بشرح تقريب النواوي nawawi a ciki ya kawo dalilin arjihiyya din me yasa yace wannan ra'ayi na biyu shi yafi zama daidai yace maganar cewa ya saba wa qawaid yace ba haka bane a shari'a akwai irin wannan <coughs> domin alfuqaha sun faɗi a babin li'ani cewa idan mazinaci ya tuba kuma tubarsa ta yi kyau to ba zai kuma komawa muhsan ba ba zai taɓa dawowa muhsan ba ma'ana da wani zai zo ya masa ƙazafi da zina ba za a yi masa haddi ba an gane ce ya zama ya amma ya tuba ce to wannan tuba tashi duk da ya tuba la yi haddu ƙazifu li'annahu la yakunu muhsan tunda ana ana haddin wanda ya zama muhsan ne qazful muhsanat wanda shi bai zai koma muhsan ba tunda da ya taɓa yin wannan to mutuncinsa ya riga ya samu ya samu matsala tunda mutuncin shi ya samu matsala ko da wani zai zo ya masa kazafi to ba za a yi masa haddin kazafi ba saboda waccan matsala da ya riga ya samu ka ce to wannan yi daidai da fuqahu sun faɗi wannan ababin ka ce to wannan yi daidai da shi wannan alkazib wanda yawa annabi ƙarya kuma daga baya tuba cewa shi ma ba za a karbi ba za a karbi riwayarsa ba haka nan sun faɗi cewa da za a yi ma da za a yi ma wani ƙazafi da zina an masa ƙazafi ana neman wanda ya yi masa ƙazafin a yi masa haddi sai kuma je zinar an gane da can bai yi ba ba a same shi da laifin ba sai wani ya zo masa ƙazafi ya masa yarfe sai ake neman a kama wancan ko an kama shi ma ana ƙoƙarin dai a shishirya a yi masa haddi sai kuma ya je tafka lalata to suka ce to wancan sai a sake shi kamma a ce za a taɓa shi suka ce saboda al'adar ubangiji su wani wata ta gudana cewa ba a samun mutum ya kunyata a karan farko sauraka tun da har aka kama shi yanzu da dan can ya yayi shi ya ma wannan ya fara magana an gane to suka ce to wannan shi yake nuna idan ya yayi ƙarya in ji suyudi ya ce to wannan ya nuna idan mai wani yayin wa annabi ƙarya aka kama shi to ba lalle ne ita ce ta farko ba a baya ma ya shayi kai dai ba a gano shi ba sai yanzu tunda ko akwai tuhumar a baya ma ya ki to ka a karɓi hadisan sama na baya kaga wanda yayi daidai da maganganun su Imam Ahmad da suka faɗa a cikin cewa ba za a karɓi ruwayarsa ba wannan shine abin da Suyudi ya kawo a cikin at-tadrib rawi ce wa man nafa ma anhu fal asah isqatuhu lakin bi far'in ma qadah wa man nafa hoyurwa anhu yurwa fal asah isqatuhu wannan ita ce mas'alar al-asl wato ash-shaykh yukadhibu at-tilmiz dalibi ne ya ji hadisi daga malaminsa yaje yana faɗa sai aka je aka malamin ɗalibin adali ne malamin ma'adali ne dukkan mutanen kirki ne an riga an yabe su sai ɗaya ya ji hadisi sai ɗalibin ya ji hadisi daga malaminsa da ya je yana faɗa aka je aka tambaye malamin sai ya ce ni san ban faɗa ba ko ya ce ƙarya yake mu ba gaskiya ya faɗa ba ya ƙaryata shi ya kore abin da yake cewa gunsa ya ji to ita ce mas'alar takzibu shaykhi talmizahu ko takzibu al-asl al-fara' nan ana maganar idan dukansu adalai ne in dukansu adalai ne malamin adali ne mun yarda da shi ɗalibin ma adali ne ba a da matsala da shi an yarda mutum ne mai gaskiya mai amana mai tsoron Allah sai ya ka hadisi ya ce malami na ya ce min kaza shi kuma ya rawaito daga kaza har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka tuntubi malamin sai ce shi shi gaskiya wannan abin da aka faɗa shi shi gaskiya bai faɗa ba to shine ya kawo ce wa mannafa ma an huyurwa mutumin da ya kore abin da ake ruwaitowa daga wajensa ana ruwaito wani hadisi daga wansa sai zo ya kore abin nafa ma'ana ya kore cewa shi bai faɗa ba ƙarya aka yi masa fal asahu isqatuhu isqatuhu to magana mafi inganci shine a hakura da hadisin tunda ya kore ya ƙaryata sai a hakura da hadisin lakin bi far'in ma qada amma wannan korewar da yi ko karyatawa da ba za ta soki dalibin ba ba ta zama suka ga dalibin ba a rika kallon dalibin a matsayin makaryaci daga lokaci. saboda me saboda daman mu a wajen mu ai adali ne adalcin sa ya tabbata gaskiyar sa ta tabbata amana sa ta tabbata da haka da ya kawo hadisi daga wannan malamin nasa malamin kuma ya kore mun yadda korewar da kai ya ta koru amma wannan ba zai soki dalibin ba dan akwai yiwuwar kamanta akwai yiwuwar ya zama ya manta tunda akwai yiwuwar ya zama ya manta to bai kamata korewarsa ba ko da ko ya yi ta da kakkausar abin nan ta zama na ta zama suka ga ɗalibin an gane shi ne lakin bi far'in far'in ɗin shi ne ɗalibin shi ne reshen ma ƙada wannan korewa ba za ta soke shi ba an gane abin da yake cewa wasu suna ganin ma ba dalilin da zai sa ake karɓa ya kore din wani matukar da an yadda mutumin nan adali ne kuma yana kiyaye abin da ya ji akwai yiwuwar ya kasance shi wannan malamin ya manta akwai yiwuwar ya manta tunda akwai yiwuwar ya manta kaga bai kamata a ƙaryata ko a kore abin da shi wancan adalin da bai manta ba akwai akwai hadisi a cikin Sayyid bukhari hadisin amr ibn dinar daga abi ma'bad daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa ma kunna na'rifu eh, qada'a rasulillahi rasul salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir ba ma gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai ta hanyar kabbara wato lokacin da za mu ji kabarbari na mamu suna kabarbarin bayan sallah to lokacin muke fahimtar ashe an an abin nan an gama sallah to wannan an tambayi shi abu ma'abat shi malamin amr ibn dinar sai ya ce wa amr ibn lam ka bihi ni ban baka wannan hadisin ba ni ban gaya maka ba to wannan kuma ba ta hana Imamul bukhari da muslim su fitar da hadisin ba duk da ya kore eh ta ka manta ne amma min yadda amr ibn dinar eh, malami ne na kwarai malami ne na san abin da yake yi kuma yake kiya abin da ya shi saboda haka mu min yadda kai ka dai manta ne kawai saboda haka suka kawo shi a cikin ne an gane ko alama cewa ba su yadda da ra'ayin da shi siyudi ya kawo ba na cewa isqatuhu fal asahu isqatuhu su ba su sarayar da hadisin ba sun kawo shi an gane aw qala la azkuruhu wa nahwa dha ko kuma ba ƙaryata shi yayi ba da ya gaya masa sai ya ce gaskiya ba zan iya tunawa ba da aka gaya masa aka ce kai ka faɗi hadisi kaza sai ya ce a gaskiya ba zan iya tunawa ba ko kuma ya faɗi wata kalma da take kama da wannan ko ce ban gane hadisin ba ko gaskiya har yanzu ban tuno yaushe muka na baka hadisin ba anan kaga ba ce ƙarya kake ba bai ce ni ban gaya maka ba akwai bambanci na farko na farko ya fito ƙarar ya ce ƙarya kake mu ko ko a'a ni san ban gaya maka ba na biyu kalmar da ya faɗa ta fi sauƙi ce a'a ni ba ban gaskiya ban zan iya tunuwa ba la azkuru ba zan iya tunuwa ba ni na gaya maka ba zan iya tunuwa ba ka annasi wato li'annahu nasi kafin nan littalil ce wato saboda ya manta sai yake faɗar haka fasahaho an yi ukaza to anan malamai sun inganta a karɓi hadisi bambancin ta farko da ta biyu ta farko ya fito ya ce ni ban faɗa ba na biyu kuma ya ce ba zan tuna ba kun ga akwai bambanci to sai suka ce wannan za a karɓa na biyu za a karɓa tunda akwai yiwuwar ya manta ta yi manta wani abu ya bijiro masa ko wani abu ya same shi ko ya wata rashin lafiya mai tsanani da ta sa ya manta wasu abubuwan da da ya yi a baya to wannan zai sa a karbi wannan ruwaya suna ba da misali da abinda abu dawo da tirmidhi suka rawaito da ibnu majah ruwayar rabi'a ibnu abi abdurrahman an suhail ibnu abi salih an abi huraira rabi'a ibnu abi abdurrahman malamin imam malik ne ya rawaito wani hadisi daga suhail ibn abi salih shi kuma daga babansa babansa daga abu huraira shi kuma abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa qada bil yamini ma'a shahid annabi yayi hukunci da rantsuwa tare da shaida mutum ne bai samu shaidu biyu ba ana san in kana awa ka ka shaidu biyu sai bai samu shaidu biyu ba sai ka ce to ka zo ka kawo eh, sai ɗaya ya samu sai ce to kai rantsuwa ta zama ita ce a matsayin ɗaya shaidan shine al-yamin ma ash-shahid to hadisin an ruwaito shi ta hanyar rabi'a ibn abi abdurrahman daga suhail ibn abi salih an abi an abi huraira sai abdul aziz ad-darawardi abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi wanda daga cikin malaman hadisi sai ya hadu da suhail wanda shi ne aka ce ya ji daga babansa sai ya hadu da shi sai ya ce ga hadisin da rabi'a ibn abi abdurrahman ya ce ya ji daga wajenka sai ya ce gaskiya ba zan iya tunawa ba ya ce ba zan iya tunawa ba amma ka je ka ji shi daga rabi'a daga wajena har ma ta kasance shi karan kansa kame da suleiman ibn bilal ta zo ta hanyar suleiman ibn bilal a wajen sunan abi dawud ya ji hadisin daga rabi'a daga rabi'a ibn abi abdurrahman sai ya je tambayi suhail sai suhail ya ce ma a arifuhu ban san wannan hadisin ba amma ka je ka ce akhbarani rabi'a an suhail ka je ka ruwaita daga rabi'a can ka je ka ce shi ya ji daga wajena daga baya ma shi da kansa ya dawo yana ruwaya hadisin daga rabi'a shi da kansa suhail din sai ya ce ne rabi'atu annahu qala anni haddathtuhu rabi'a ya ce na ba shi hadisi daga babana daga abin <laughs> saboda ba zai iya ta rabi'a ɗin ba babban malami ne shi kuma ya dan samu matsala ya yi wata rashin lafiya wadda har ta wasu ta samu daga baya manta wasu abubuwa da yawa saboda haka ba zai mamaki ba don ya manta hadisin al-khatib al ya rubuta littafi akan wannan ya tara irin waɗannan hadisan da mutum ya bada hadisi ya manta man haddatha fa nasi <coughs> juz'u man haddatha fa nasi asyuti yayi talqisin sa ya sa masa suna tazkiratul mu'tasi biman haddatha fa nasi ya kawo hadisai 10 hadisai guda 40 a ciki irin wannan da mutum ya bada hadisi daga baya ya manta to wannan shine wa man nafa anhu yurwa fal asah isqatuhu lakin bi far'in ma qada aw qala la adhkuruhu wa nahwu dha ka anna si fasahahu an yu'khadha to sai mas'ala ta gaba shine ah, akhdhu al-ujrati ala at-tahdith mutun ya saboda zai baka hadisi sai sai ka biya shi ce sai an biya shi zai ba da hadisin ko littafin sani na hadisi ya ce ba zai karanta kowa ba sai an aje masa sai kudinsa to wannan zai zai soke shi ya zama ba mutumin kirki ba shine yace wa akhidun ajral hadithi yaqdahu jama'atun wa akharuna samahu wa akharuna jawazu liman shugil an kasbihi fa ikhtira hadha wa qubil wa akhidhun ajral hadithi yaqdahu jama'atun da yawa daga cikin jama'a wato malaman hadisi suna sukan wanda zai ce ba zai bada hadisi ba sai an biya shi wa akharuna samahu wasu kuma daga cikin malamai sun ce ba matsala sun ce da sauki a iya karba wa akharuna jawwazu liman shughil wasu kuma suka ce a idan shugila an kasbihi an hana shi fita zuwa neman abincinsa almajirai sun taru sun hana shi fita neman abin ga iyali ga 'ya'ya ba ba shi ya fita ba to su ba shi wani abin da zai rike iyalansa amma in yana da sana'arsa to kai sardanta musu sai sun biya shi wasu sai suka kawo wannan kauli na tsakiya akwai wanda suka ce ba kyau kawai inda zai bada hadisi ya bada kyauta amma a biya shi ba kyau suka tsananta suka ce saboda in ya ce za a rika biyan shi to ba mamaki ya rika kakkara hadisan tunda yanzu misali idan juzo gare shi yana da wani juzo ne na hadisi wanda ake ruwaya daga wajensa shi yake da shi sauran malamai ko da suna da shi watakila suna da shi bai nuzul ko su ma a gurinsa suka je. to ya zama na shi ake zo a bashi kuɗin ya bayar to idan ya kasance duk waɗanda za su zo sun ji duk sun gama ji ba a isa ba sai ƙirƙiro wani abin kuma ya ce ku zo ga wani sabo ba ku ji ba ku biya in ba ku to gudun wai kada ya haka suka ce to kan ba ya gwada karɓa kuɗi in kuma ya ce zai karɓi kuɗi to zai karya a cikin alkifaya na alkhatibul bagdadi ruwaito daga shu'ba yana cewa la taktubu anil fuqara fa innahum yakzibun waɗannan talakawan shi ma ma fakirin ne <laughs> shi ma fakirin ne cika rubuta sun suna ƙarya yana nufin fukara waɗanda suke neman a biya su kafin su bada hadisi ce to suna ƙarya suna ɗan ƙara abu saboda a samu to wannan matsalar akwai malaman da aka ruwaito sun tsananta kamar irin su shu'ba ɗin wannan ya tsananta an ruwaito daga imam ahmad da ishaq ibn rahoya duk suna ganin cewa mutumin da yake karɓar kuɗi sannan ya ba da hadisi ka a rubuta hadisinsa an ruwaito kuma da yawa daga cikin malamai na'am akwai yawa daga cikin malamai waɗanda su ma sun ɗabbaka wannan ɗin duk da buƙatar su sun haƙura sun ƙi karɓar komai akan hadisin da za su bayar al'auza'i albajiransa sun taɓa zuwa suka ɗan tattara wasu kuɗaɗe suka ce bari su kai masa domin su ji hadisi a wajensa za a iya ce ko dai ku riƙe ku in ba ku hadisi ko ku bani kuɗin amma ku tafi zan ba ku komai ba ku bani kuɗin ku tafi ba hadisi ko kuma ku riƙe ku in ba ku hadisi suka ce a ba mu kudin ba mu hadisi <laughs> to kaga shi wannan dabbaka abin yake sosai al-auza'i an rawaito irin wannan daga hamad ibn salama shi ma an rawaito irin wannan daga wajensa akwai sanda yahya ibn ja'far al-barmaki al-wazir ibn al-wazir ya kirawo isa ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i ya ji hadisai daga wajensa sai ya dauko 100000 100000 dirham dirami 100 sai ce gashi sai ce ba zan karba ba kana so ka bata min suna a gurin malaman hadisi ba zan karba ba saboda ka sai ki karba cikin aljalisu salih littafin aljalisu salih na Almu'afa ibn zakariya ya kawo kissar ita wannan kissar da harunan rashid lokacin abdullahi ibn idris wani babban malamin hadisi ne da shi wannan Isar ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i shi haruna rashid khalifa ne ya zo da ɗansa al'amin wal-ma'amun ya ce da waɗannan malaman guda biyu ku jiyar da su hadisai ka jiyar da su hadisai sai ka kuɗi mai yawa ya ba su da ce ba za mu karɓa ba wala sharbatana ko ruwanka ba za mu sha ba ko ruwanka ba za mu sha ba isa ibn yunus yake ce da shi ko za ka cika mana wato masallacin nan da zinari to ba za mu karɓa ba in dai akan hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba za mu ci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a jarir ibn Abdulhamid hamid dabbi yake cewa wata rana hamzatu zayyad hamzatu zayyad ɗaya daga cikin makaranta alqur'ani ɗaya daga cikin wanda yake da ruwaya cikin alqira'atul ashara mutawatira ya zo wucewa ta ta wajensu sai ya nemi a bashi ruwa sai jarir ibn abdulhamid al-dabbi sai ya shiga gida sai kawo masa ruwa sai yake sai tambaye shi ya ce kai kana cikin wanda suke zuwa majalisunmu kana sauraron karatun ƙur'ani ya ce eh ya ce to ba zan sha ruwanka ba eh, kamar ya biya shi ke kenan ce ba zai sha ba akwai wani malami ma da shi ma cikin malaman karni na biyar ana ce da shi abul ghana'im sunan shi muhammad ibn ali da jaji al-baghdadi ya rasu shekara 463 wanda ke cikin siyar alamin nubala mutum ne da Allah subhanahu wata'ala ba shi hali malami ne sosai yana da ruwayoyi hadisai masu yawa to ya da yana da hali sai Allah ya jarrabe shi sai ya zama shi da komai ga iyali gashi kuma ya manyanta ga dukiyar da yake da ita babu ta kare gashi kuma ba da lafiya sauraka ɗalibai suka zo suka same shi kwanci akan wata tabarma wacce duk ta abin nan kaushi mai cin jiki suka matsa masa ya tashi suka ce suna so ya karanta musu waɗannan hadisan suka karanta iya haɗa masu ya daure ya haƙura suka gama sai bayan sun fita sai suka ce kai mutumin nan fa yana cikin bukata ga halin da yake ciki ga iyalansa ba shi da lafiya ga girma shi mun zo mun takura masa mu har hada kudade mu aika masa suka dawo da ya dawo kirawo wata yarinya daga gidan suka hada kudi suka ce akai akai masa yarinya ta shiga shi ya dan tsaya don ya tabbatar da cewa an kai masa kudin sai ga sai ga shi ya fito ya mari kansa yana kuka yana cewa waɗannan irin mutane ne waɗanda su kuke kubata min suna kubata min suna a gurin malaman hadisi a ce ina sayar da hadisi na ku zo ku karɓi kuɗinku ya mayar musu da kuɗin suka ce to ai su ba su iya kashe wannan kuɗi ba gara su ba da shi sadaka suka ba da shi sadaka to akwai ire-iren waɗannan wanda sun ɗabbaƙa wannan ɗin su ba su karɓa ba akwai kuma waɗanda su kuma akasi suna ganin cewa da bukata za su iya karɓa kamar ali ibn Aziz al-baghawi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne shi in baka aje masa ma ba zai baka ba sai ka aje sai ya baka sharadin sa akwai wannan ta sa imamun nasa'i har ya soke shi saboda akwai sanda wasu suka zo da baki wanda suka zo daga nesa sun zo wajensa jin hadisi ya fito ya ce to kowa sai ya aje kaza ya yanka musu kudin da kowa zai aje ce kowane shafi ɗaya za a je masa dinari ɗaya kowane shafi ɗaya karanta dinari ɗaya kuma kowa sai ya kana shi shi kenan suka har haɗa sai wani baƙo guda ɗaya ya ce shi gaskiya bai da komai sai ya ce da shi kaje ba za a baka ba sai ka samu ya ce yana ɗan ƙoƙonsa da matafi da ɗan ƙoƙonsa da yake zuwa abinci yake ce ka kokon to wannan ta sa imamun nasa ya ce tar da kai ya ma watsar da shi amma malami ne gamsashe yana da ruwayoyi kuma karɓaɓɓe ne a gurin malaman hadisi ne Ali Abdul Aziz al yana da wani juzi'i wanda shi kaɗai ya tafarruji da shi <coughs> suna ce da shi juz'u talotu ibn Abbad in ka zo daman za ka ji wannan juzu'in da gurinsa sai ka biya hmm? juzu'i juzu'i shi ne wani littafi haka da ya kunshi wasu hadisai na wani malami to shi wannan yana rowarsa sosai saboda a lokacin babu wanda yake da sanadin wannan juz'i sai shi sauraka kowaye kai sai ka biya da wani ya zo shi wannan talut ibn abbad ana masa alkunya da abu usman sairafi aka yi rashin sa'a shi albagawi bai san alkunyarsa ba da wani ya zo da ya fi shi wayo sai ya rika canza sunan tsalo din sai ya faɗi alkunya sai ce haddasa ka abu usman rafi shi kuma yana ɗauka ba wancan juzi ba ya ba shi a kyauta <laughs> ya ba shi shi a kyauta so akwai waɗanda su kuma suna akwai dara kutni akwai wanda ya zo gurinsa dara kutni yana cikin waɗanda suna abin nan dara kutni akwai wanda ya zo wajensa ya ce shi garib ne a ba shi hadisi ya ce to zo in maka imla'i sai ya yi masa imla'in wasu hadisai kusan ashirin hadisi ne ɗaya amma hanyoyi sun zazo da hanyoyi da ni'imar shai'u ni'imar hadiyyatu eh, amam alhaja ni'imar shai'u alhadiyyatu amam alhaja kaga kamar yana nuna masa ka kawo wani abu wato madalla ka ba da wani abu in kana da bukata hadisin matanin kenan madalla ka bada wani abin kana da bukata duk isnadin da ya kawo karshe manzo Allah ya ce ka bada wani abin kana da bukata karshe ka bada wani abu sai fanci wani abu <laughs> da ya je dawo ya zo masa da kyaututtuka ya bashi to shikenan sai ya bashi wasu sai kusan guda guda guda 20 su ma su kuma kowanne za a takun karibu qawmin fa akrimu za idza atakum karibu qaumin fa akrimu idan mutum mai karamci yazo muku mai daraja kuma ku darasta shi saboda sai ta bashi wannan hadisan a cikin sunan nisa'i kitabu tahara akwai hadisin la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im thumma yaktasilu fi hadisin Anas Abu Huraira ruwayar an abin nisa'i ya ruwaito shi daga Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi shi kuma daga yahya ibn atiq da muhammad ibn sirin an abi huraira a ƙarshen hadisin za ku ga ya ce yaqub baya ba da wannan hadisi sai aje masa dinari yaqub ibn ibrahim ad-dauraqi babban malamin hadisi ne kusan ashabul kutubus sita da surwaito hadisansa baya biya baka wannan hadisin la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im wannan da kuke karanta kyauta a cikin bulugul maram baya ba da shi ta ba da dinari sai ka aje dinari sannan zai karanta maka shi a cikin waɗanda suka karbi ujira a wajen abin nan akwai affan ibn muslim affan ibn muslim malamin malamin malamin imam ahmad ne malamin imam ahmad ibn hanbal ana cikin waɗanda suka karɓa lil haja saboda haka malamai shi yasa anan anan ya kawo maka cewa wa akharuna jawwazu liman shughil an kasbihi mutumin da aka ɗauke masa wato aka hana shi zuwa kasuwa kullum a tafi wajensa karatu karatu to suna ganin ya kamata in ya ce sai an biya shi a biya shi saboda mai saboda in baka biya shi ba to ya zai yi shi ma mutum ne yana da bukata irin ta mutane to shi yasa waɗancan malaman duk da imamu ahmad ya tsananta amma affan ibn muslim yana cikin manyan malamai a wajensa bai soke shi ba duk da cewa yana cikin yana cikin waɗanda suke suke karɓa wanda su kuma akwai wasu wanda su ma suna karɓa kuma masu cewa ka a karɓa ɗin sun yabe su sun addala su sun karɓa hadisansu ba tare da ba tare da abin nan ba saboda haka karɓar ujira karɓar wani abu dan dan dan an ba da hadisi baya zama suka akan malami ko ya fitar da shi daga haddul adala akwai wanda sun karɓa kuma an ci gaba da abin nan ɗinsu sun yi wasu yi kiyasin akan akhdhul ujrati bi ta'lim alquran mutun ya karbi ya karantar da alqurani an tsare shi aka ce shine malamin alqurani to har ka biyan shi ba zai zo a ce an dauke ka dan kai kana malamin alqurani a makaranta ba a kawo maka hadisi a ce in ka karbi kudi ka ci haram ka maka hadisin ubadat ibn samit da hadisi ne yana da magana akwai magana akan sa ah, akwai lokaci to minti nawa من يتساهل في السماء والأداء كنوم أو كترك أصله ارددا وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو صهوه حيث الأثر من حفظه من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيد بأن يبين عالم وعاند نعم to sai kuma ya zo wanda yake tasahuli bisama au ila isma as-sama shine lokacin da ake karatu lokacin da malami ya zo yana karatu shi yana yana wasa bai tsayawa ya bada hankalinsa bai da kula sosai lokacin da ake karantar malami yake karantar da su ko ake karantawa malami ana sauraron abin da ake karanta masa yana gyara shi ya zanga shi a zaune amma baya kula ko kuma lokacin isma an zo ana karanta masa shine malamin ana karanta masa amma maimakon ya bada hankali inda aka yi kuskure ya gyara sai ya zama shi ma ko yana wasa ko yana gengedi ko wani abu irin wannan to hukuncin ruwayar wannan mutum da wanda wajen ɗauka ya zan ya yi wasa ko kuma wajen isarwa nan ma ya zan bai kula ba ومن يتساهل ومن يتساهل في من يتساهل في السماء والاداء هكنيكو من يتساهل في السماء wanda yake wato sakaci lokacin asama lokacin asama shine lokacin da kake sauraron karatu kamar zaman ku nan kuna sauraro shine lokacin sama kai halatus sama kake kana hali na sama'i wal ada ko kuma shi yake bayarwa kamar yanzu ni nake baku ni ne a hali na ada to sai aka samu akwai sakaci watakila wani ya ce a wajen ji ta yiwu a samu sakaci to amma wajen ada fa shi mai ada da yake shi yake ta magana wani sakaci kuma za a samu ya za kana magana ka yi gingadi to abinda suke nufi a cikin halatul ada akwai wadda shi ɗalibin kawai karanta yake malamin kawai sauraro yake yi malamin baya buɗe baki magana sai in an yi kuskure wurin karatu ya ce kaza ba daidai aka karanta ba a gyara amma zaune yake yana ku kuma kuna bi kuna ji in an gama shi kenan dan damar ya ce ana ba ku hadisan ne zan kun ji shi daga daga wajen malami don haka shi zama yayi kamar kamar Imam Malik Imam Malik galibin ahwal dinsa wajen bada muwadda zaune yake kawai wani yana karantawa sai da in gaji an yi tuntube wajen karatu ya gyara mai karatu su kuma ɗalibai suna zaune suna bi inda suka ji an yi gyara su masu ɗau wannan gyaran to a irin wannan akwai yiwuwar mutum ya gyangyaɗi tun da baya komai sauraro kawai yake shi ma to in aka samu wanda yake da wannan sakacin ko lokacin da yake ɗauka ko lokacin da yake bayarwa ka naumin kamar lokacin da ake bashi yana bacci <coughs> au ka tarke aslihi ko kuma a'a shi bai rike abin da ka ba amma don ƙarfin hali sai ce da ka zai bayar sai aje asalinsa asali shine littafinsa na asali wanda a ciki hadisansa suke kowane malami idan ya ji hadisi to akwai shi a rubuce a gurinsa duk hadisin da za su ji suna rubuta shi a rubuce yake yayin da suka je suka ɗauki hadisin gurin malami sun rubuta za su je su karɓi kwafi ɗin malamin da suka ji hadisin a gurinsa su sake bi su sake haɗawa su ga cewa inda duk suka yi kuskure su gyara an gane to wannan shine asal su. to wannan asal din zai kasance yana gurin malami in ya tashi shi ma karantar da ɗalibansa zai ɗauko wannan asal din ya zauna a gabansu yana karanta musu daga wannan asal din tunda wannan asal din ya riga ya tabbatar da shi cewa haka yake daga wajen malaminsa duk wasu kurakure an gyara an gane to akwai wanda shi ya haddace abin zai iya zuwa ya bayar da ka wanda ba su da yawa hatta waɗanda ma suka haddace ɗin galibi ba sa yadda su bayar da ka irin su imam ahmad ibn hanbal irin su ali ibn al-madini irin su abu zur'a duk da cewa sun haddace amma ba sa yadda in suka zo karantarwa su karantar ba littafin a hannunsu don gudun kada su ta haince su to wani shi haddata shi daman ga yadda take langa-langa kuma don karambani da nuna iyawa sai ya zo kawai miƙe kafa ya ce shi da ka zai yi to wajen da kaɗin nan kuma sai ta kwashe-kwashen abubuwa da ba haka suke ba to ga akwai sakaci to irin saka ka a rubuta ka a karbi hadisinsa, sa a mayar masa da kayansa. <coughs> Abdullahi ibn Lahi'a wani babban malami ne da ya yawo garuruwa ƙasa-ƙasa ya tara hadisai ya haɗu da malamai da yawa ya zama yana da kayan hadisai da yawa farkon al'amarinsa ya kasance yana fitowa gaban almajiransa da littafinsa yana karanta musu hadisai aka samu wasu daga cikin manyan almajiran suka ji hadisansa tare da littafinsa a hannu kamar irin su abdullahi ibn wahab abdullahi ibn muqri abdullahi ibn mubarak mutaiba ibn sa'id da sauransu sun ji hadisansa daga littafinsa daga baya kuma sai ya kawo wasa cikin al'amarin kawai sai rika zuwa da ka ya ce zai bayar to nan kuma sai abubuwa duk suka rikice to tun daga lokacin malamai suka ce in ba ruwayar waɗancan na farko ba waɗanda su sun ji hadisansa kafin ya sa wasa a ciki duk wanda ya ruwaito hadisi daga baya to ba za a karɓi hadisin sa daga ibnu lahiya ba sai in an samu wani watar waya da ta karfafe shi an gane to shine abin da nan yake cewa man yatasahal fis sama'i wal ada ka naumin aw ka tarki aslihi ya aje aslin a baya a wato littafin sa zo ci da kazayi ordo da to ka bayar masa ka bayar masa da kayan sa ordo wannan alif aliful itlaq ce wa qabila at-talqini akwai at-talqin at-talqin shine a zo a lakana wa malami a gaya masa abin da zai faɗa kuma sai faɗa akwai cikin malaman hadisi waɗanda suke da wauta da rashin kula sai a zo masa da hadisai a cikin littafi sai a ce sai a kawo wasu malamansa sai a ce malam wane ya gaya maka hadisi daga gawane daga wane daga wane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ce eh alhalin ba nashi bane ibnu lahiya ya fada cikin wannan cikin malamin an kawo masa hadisan da ba nashi ba an jefa a bakinsa an ce wane ya malamin ka ya baka hadisi daga wane daga wane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace eh kuma ba nashi bane shine talqin to waɗanda suke a shararai miyagu sukan je su samu malamin da suka san jigari jigari ne haka sai su je da hadisan ƙarya sai zauna gabansa sai su ce ga hadisan ka za mu karanta maka da haka a yi afrubal sai je sai ta karanta masa hadisan da ba nashi ba amma daga baban daga malamansa shi kuma tunda bai tsaya ya dura ba bai kuma kiyaye duka hadisansa ba sai ya dauka cikin hadisansa ne aka kwaso wasu ake karanta masa da ya bada approval da aka su tashi sai ya ba su approval sai su je suna kawo hadisan daga wajensa to wannan shi ake kira talqini to duk wanda yake karbar irin wannan a zo a ce an ce ma kaza ka yadda an ce maka tare da cewa ba a faɗa maka ba ba wannan aka gaya maka ba wallazi kathur shuzuzuhu da wanda shi kuma wato ya fi ya zama ware ko bara gurbi cikin abokansa waɗanda suka ji hadisi daga malaminsu sun sun ji hadisi ga yadda suka kawo shi shi kuma in ya tashi sai ya kawo wani abu daban saɓanin nasu wanda shi ne shizuz ga abin da sauran sa'anninsa suka ji hadisin amma shi ya kawo saɓanin nasu to wannan shi ma yana daga cikin wanda ba za a karbi abin nan ba ausahu ko rafkanwarsa ta yawa haithu athar duk sanda athar haithu rawa duk sanda to zai yi riwaya tare da kurakurai a cikinta haithu athar min hifzihi wato duk sanda daga kwakwalwarsa maimakon yayi riwaya daga daga littafinsa yanzu kamar allazi yaqbalu talqin ya kamata a ce daga littafin sa ne zai rika dauko yana ruwaya shine ba za a shiga masa da wani abu tun da daman wannan littafin sa eh, abin nan ne shi yasa ibnu lahiya aka ce littafin sa sahihi ne wanda duk yaji hadisan sa daga littafin sa ana karba amma wanda duk ya hadisan sa daga hifzin sa daga kwakwalwarsa to anan akwai abubuwan da duk zai kawo wanda ba daidai ba za a ba za karba ba an gane ko qala jama'atun eh? kubar kubar ai kusar kibar wato manyan malamai kamar irin su Imam Ahmad irin su Al-Humaidi da sauransu suka ce wa man yu'arraf wannan shine maqulul qawli din wa man yu'arraf wahmahu thumma asar yurad kullama rawa yurad kullu ma rawa waɗannan malamai manya irin su imamu ahmad irin su al-humaidi irin su ibn mubarak suka ce dukkan mutumin da ya yi kuskure aka nuna masa kuskurensa sun ma'asar sannan sai ya doge ya dage ya kafe kan cewa shi fa bai kuskure ba a bashi shi haka yake san kayansa a ban masa kayansa haka da kullum marawa duk abin da ya ruwaito a watsa masa kayansa ba ka a karba wannan duk sai baka hoton yadda malaman hadisi suka bi wajen tantance abin ba ne mai sauki ba da har wani zai zo ya ce ko abola ko waye ko waye wannan duk shirme ne wanda duk ya karanta ilimin hadisi ya san abu ne da an bi shi keke da keke wani abu ma sai kaga cewa kamar sun tsananta sun tsananta to kuma wannan tsananin tsanani ne a sa saboda kai tsanani wajen tace hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau saboda haka idan har aka yi kuskure aka gaya masa kuskuren sa thumma asar sannan ya kafi yuraddu kullu ma rawa to duk abin da ya ruwaito a mayar masa da kansa an gani saboda mai saboda ya bayyana cewa ba mutum ne mai tsoron Allah ba mutum ne mai tsoron Allah ya kamata na an gaya masa ga kuskure ya kamata ya karba ce ba zai karbi gyara ba to wannan ba tsoron Allah tare da shi bai kamata a ci gaba da mu'amala da hadisansa ba wa da wasu sanya da baibayi a cikin maganar a mayar wannan wanda suka kada bebeyin su ne wasu daga cikin ba'adul mutaakhirin kamar da iraki yake faɗa bi an yubina alimun wa anada cewa wanda zai masa bayanin ya zama masani ne to kuma ko na farkon dama ai haka suke nufi ba kawai wanda bai san abun ba kawai dan dagaji ya zo ce kawai kai ba daidai kake ba ya zama na masana abin ne suka zo suka yi masa bayani wa anada amma kuma ya taurin kai ya kafe to wannan taurin kan da wasa tana nuna rashin tsoron Allah to ga wanda kuma ba shi da tsoron Allah ba shi da adala ya rasa adala wanda sharadi ne a cikin karbar abin nan saboda haka sai a bayar masa da sai a bayar masa da dukkan dukkan hadisansa ina ga zamu tsaya anan saboda kurewar lokaci insha Allah a karatunmu na yamma zamu ci gaba abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in